Hoto na ashirin da biyu An warkar da kurma mai in'ina Wasu mutane sun kawo wani mutum wurin Yesu, wanda an haife shi kurma kuma yana in'ina, bai iya magana sosai. Yesu ya tafi da wannan mutum a gefen jama'a, sa'an nan ya sa ya tsassa cikin kunnen mutumin nan, ya tofa, ya kuma taɓi harshensa. Sa'an nan Yesu ya dubi sama, ya yi ajiyar zuciya, ya ce, Ka buɗe. nan da nan kunnuwansa suka buɗe, kuma ya yi magana sosai, mutane suka yi mamaki, suka ce, ya yi aiki duka da kyau, tunda har da kurame yana sa su ji, bebaye kuma su yi magana sosai. Yesu yana iya buɗe mana kunnuwa kuma, domin mu ji, mu kuma gane maganar Allah, yana da iko ya sa mu yi magana da Allah, mu kuma yabe shi yadda ya kamata.